A ci gaba da yunkurin da ƙungiyoyin al'umma ke yi don ba da gudunmawarsu kan yaƙi da ɓata gari da samar da tsaro, ƙungiyar ƙwararrun maharba ta Najeriya ta horar da jami'anta fiye da dubu ɗaya da za su taimaka wa jami'an tsaro da bayanai don gano maɓoyar 'yan ta'adda da sauran ɓata gari a tsakanin al'umma. 'Ya'yan ƙungiyar ƙwararrun maharban da aka tattaro su daga jihohin Kaduna, Nasarawa, Jigawa, Yobe, Adamawa, Gombe da Filato sun samu horo ne na kwanaki hudu a nan Jos babban birnin jihar Filato. Sakataren ƙungiyar maharban ta ƙasa kuma kwamandan ƙungiyar a jihar Filato Igem Dan Ladin ya bayyana min irin horon da suka yi wa jami'an nasu. Horon da aka bayar domin ya zama wa maharban da taimako ita ce in aka same bayanai a yi kokari yadda za a kai ta wajen jami'an tsaro a cikin lokaci sannan an sake koyas da mu game da amfani da kwayoyin masu bugarwa ndla ta bamu wannan koyaswan domin wani lokaci mukan shiga jeji amma idan ba mu san ina yawa za mu ga an nome gonanta to idan ba mu da wanda yake kusa da mu ba za mu sadar da su ba professional hunters sakataren kungiyar a jihar Gombe, Ɗanladi Muhammad Bage, ya ce suna taimakawa jami'an tsaro ne saboda cike gurbin da ake samu na rashin isassun jami'an tsaro a ƙasar. Sakamakon irin yanayin halin da muka samu a ƙasar mu na ƙaraicin jami'an tsaro to muna dan ba taimako daidai gwargwado wajen gudanar da ayyuka cikin gari da kuma dazuzzuka. Gaskiyar magana shine muna da matsaloli na gudanarwa. idan kana da mashin din kanka dole sai ka sha masa mai idan kana da mota dole sai ka sha mata mai in waya ce ma dole sai ka sa mata kati Malam Muhammad Yohana daga jihar Borno ya ce suna samun nasara sosai. Yes, professional hunters gaskiya muna da kokwari da Allah ya bamu. Don ina gani a this a Gombe only mun samu AK ya kai tamanin wanda muka kwace daga hannun kinnafas and bokaram a cikin kwanan nan muka je muka yi fada da bokaram muka samu bindikoki da mashina kuma gaskiya muna godiya ma professional umaru zulum don shi duk gunda ya san akwai professional hunters yana iya kai musu taimako wanda za su iya fada da Boko Wasu da suka samu horon sun yi tsokaci. Sunana Muhammad Aliyu Dugujan Maruba daga jihar Nasarawa Lafiya. An horar da mu fannin tsaro da dokoki da abin da dokan ƙasa ya tanada jika burakan mu je mu wuce gona da iri. Ni sunana Asabe Ayuba Sani, mu mata mukan shiga jeji a ji a duba wanda a yi abin da ya kamata domin a taimaka wa jama'a. kungiyar dai ta buƙaci goyon bayan gwamnati da al'umma don samun kayan aiki kamar motoci da babura da sauran tallafi don ci gaba da gudanar da aikin tsaron ƙasa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.